A jawabinsa ga al'ummar jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya fayyace matsayin mace-macen da ake samu a jihar da kuma yankunan kananan hukumin da suke barazana wajen shigowa da cutar corona jihar Bauchi. Al'ummar jihar Bauchi mun samu labarin irin jita-jita da ake yi na mace-mace a Katagun shi yasa mataimaki na ya je kuma ya samu a cikin wannan wata guda wajen mutum ɗari ne da hamsin suka mutu amma ba wai saboda wannan ciwo ba akwai masu ciwon hawan jini akwai wanda aka haife su suka mutu wajen haihuwa akwai kuma mata ma da suka rasa kan ransu ta wajen haihuwa da sauran mace-mace dai amma mutuwa dai wanda aka samu guda ɗaya ne na wannan cuta a azare. a halin da ake ciki gwamnan bocin bala abdulkadir muhammad ya ayyana kullewa kirif yankunan ƙananan hukumomi guda uku na tsawon kwanaki goma da suke barazana wajen ɗauko cutar corona kasancewar makwabta da jihohin jigawa da kano yankunan ƙananan hukumar ko su ne katagun giyaɗe da kuma zaki ya umarci mataimakinsa sanata babatela da ya koma yankin arewacin jihar domin tabbatar da cewa an kafa kwamitoci don shawo matsalar abubuwa sun faru tsakanin ranar alhamis zuwa jiya wanda ya kasance mun samu tabbaci daga hukuma faɗa da miyagun ƙwayoyi cewa muna da mutane 44 wanda suka kamu da wannan cuta kuma 27 daga azare ne wajen bakwai ko takwas daga Giyade, ko mun samu cewa wannan abu ya yi muni a hadeja kuma mutanen arewacin bauchi suna samun wannan ne saboda kusanci da kano da jigawa shi yasa a madadin gwamnatin jihar bauchi muka ɗauki matakin rufe azare tagun local government da zaki da giya da kirif na tsawon kwana goma saboda haka na ba da umarni wa mataimakina ya tafi azare ya kafa kwamiti guda bakwai wanda za su dinga bibiya kwararo-kwararo su tsakulo mutane wanda suka yi mu'amala da waɗannan mutane da suka kamu da wannan cuta mutane su haƙuri ba son mu ba ne. wannan ya zama tilas ne don maga cewa mun kare mutane daga wannan mummunan cuta muna godiya Allah ya saka da alheri wani mazaunin garin azare ya shaida mini yadda batun mace-mace da kuma bukatan da ke akwai don kawo taimakowa jama'a dangane da shirin rufe yankunan kananan hukumomin guda uku na tsawon kwanaki goma farawa daga gobe talata idan Allah ya kai mu. Sunana Umar Abdullahi na da Azare. To, Malam Abdullahi wannan mace. to wannan daman kafin ana wannan rashe-rashe daman duk shekara da Allah ke jarabar mutane da wannan mace-mace kuma wanda suka mutu dinnan kwanan su ya riga da ya kare amma wai batun ko jinyar corona ko wani abun nan ni gaskiya ana wa ganin ni na gaba ita bace ba mu dai muna da iyaye dattawa da matasa dai duk Allah ya karɓi rayuwarsu duk mu anan da muke zancen mace-mace da aka mutu yau dan ɗari da mutu to na abu mutum ke ba ka samu mai ita wannan killacewar mutane da suke tafiya wasu wajeje hakan na taɓa rauniyar hanya su je su dawo mu fa yanzu a halin da muke ciki wannan temperature da ake gwada na mutanen nan, mutum yana da ita ma idan an gwada shi ma sai ta nuna ba shi da shi yau kuma abin da nake gari ni idan gwamnatin jiha ko gwamnatin tsariya za ta taimaka wa gwamnatin jiha yau mutane da za a killace ba dole fa a nema musu abin yi wani faɗan garuwa ne wani mai fakkare ne yau idan an ce mutane su shiga gida an killace su ba su fa da abin da mutum zai ci wannan doka da gwamnati ta sa mutum da isa da dokar gwamnati ba kuma gwamnatin jihar Bauchi muna roƙo da Allah da mun ko mai girma gwamna yana ta NCDC din nan ana kiran su a waya ma ba sa daukan waya ina jan hankalin mutane wanda yake da wannan jinya dan Allah ya kai kansa wajen hukumar tantance wannan jinya tantance shi in yana da ita ya kebance kansa Abdulwahab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya